الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون sai dai waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata ayyuka nagari to waɗannan suna da lada wanda baya yankewa shine aljanna